واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha biyu ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida kamar yadda 'yan uwa suka sani mun ɗauko bayanai da muke haska ma junanmu hanyar da ya kamata akalla a ce mun tafi a kanta a cikin waɗannan kwanuka da suka biyo bayan watan ramadan a cikin watan ramadan mun bayyana bajinta da ƙoƙari da himma da ƙwazo wajen kiyaye dokokin allah a duk gaban da allah maɗaukin sarki ya yi umarni da yin wani aiki na ɗa'a an samu baye sun yi iyakan iyawansu wajen ƙoƙarin bin wannan umarni haka dai dukkanin abin da allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa saƙo ne baya son wannan aiki kuma mai irin wannan aiki ga ukuban da za a yi mai to bayi a cikin wannan wata na ramadan sun iyakan iyawansu wajen ƙoƙarin nisantan wannan abu da Allah maɗaukin sarki ya bayyana baya su. Ramadan ya ci ya cinye watan ya ƙare, su shi kenan ɗa'a ga Allah maɗaukin sarki a dukkanin abin da ya umarni shi kenan abin ya ƙare? Shi muka ce a tsaya ka duba wasu abubuwa guda goma. da manya-manyan malamai suka tsaya wajen ƙoƙarin nusar da al'umma da nuna masu tafarkin da ya kamata su bi a sauran watanni guda sha ɗaya waɗanda suke tafi domin ubangijin sauran watanni shine dai ubangijin ramadan wanda ya yi umarni da abauta mai a cikin watan ramadan shi ya umarni da abauta mai a cikin sauran watanni idan ka bi Allah madaukin sarki a ɗaya daga cikin waɗannan watanni waɗanda ba na Ramadan ba to Allah madaukin sarki akwai abin da ya tattala na jin kai na gafara da zai yi maka shi sa watanni sha ɗaya ba watannin miƙe ƙafa ne bawa ya zuba saɓo da yake son ya yi ba wannan ba daidai ba ne abin da ake so gare ka ramadan ya zame ma makaranta watan ramadan ya zame ma kaman kaji neman a ƙara ma mai ne a ƙara cajin batirin imaninka kaman ka tafi kos ne da za ka san makaman bautan allah madaukakin sarki shi yasa mu ji tsoron allah kan abubuwan da bakunanmu za su faɗa da abubuwan da gaɓai za su aiwatar da abubuwan da zai shiga cikin zuciyarmu muna tintintini da kuma jujjuya shi Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mahala ya ce alwakafatun rabi'a almawasala alal a'amali wa ta'ati ba'adar ramadan faya wanda za mu yi mai nazari mu tunani gaba na hudu shine ƙoƙari da himma da ƙwazo da za mu sa a yau domin mu ga ayyukan can da muka ɗauko su a cikin watan ramadan to sun riga sun doge ayyukan sun riga sun ci gaba kirkin da muka koya a cikin watan ramadan kan mu bari ya yanke daga nan mu dasa daga inda muke wajibinmu ne mai irin wannan domin mu dace da yardan allah domin Allah maɗaukin sarki yana rubuta wa bawa ladan aikin alkhairi ne da ya yi in ya ci gaba da yin wannan aikin alkhairi har zuwa mutuwar shi amma idan ka ɗauko aikin baka kai iyaka ba sai ka aji to Allah maɗaukin sarki shi ma sai ya daina rubuta ma komi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ce ibadallah إن الذي يتقي الله حق تقاته يواصل على الطاعة والعبادة باوا wanda siffantu da siffan jin tsoron Ubangiji da taƙawa da taka tsantsan wajen bin dokokin Allah to shine wanda yake sadar da biyayyan Allah yake bin abubuwan da Allah madaukin sarki yake so na ibada dikin dikin wani bayan wani wannan mutum mai irin wannan siffa shi yake ce ma muttaqi amma mutumin da zai ɗauko aiki yayi yanda ka san ya mai da ibadan Allah biki yau dai an yi an yi shagali an watsi sai kuma a ci gaba da rayuwa wanda biki ai ba kullum ake ba ko to haka ya ɗauki ibada to wannan baka ce mashi almuttaqi Allah maɗaukin sarki ya kyauta wallahu ta'ala lamma zakara صفات mu'minina lam يقيدها بوقت كجي a cikin alqur'ani mai girma cikin ayoyi mabambanta yayin da Allah madaukin sarki ya ambaci siffofin mu'minai bai kayyade waɗannan siffofi nasu da wani lokaci ba yace a lokaci kaza suke aiwatar da siffa ta gari iri kaza Allah madaukin sarki bai faɗa haka ba walam ya khussaha bi zamanin sannan waɗannan siffofi na ƙwarai da Allah ya ambaci mumene suna da ire-iren waɗannan siffofi to ba mu ji Allah maɗaukin sarki ya ƙayyade waɗannan siffa da wani zamani da wani lokaci misali wani wata shin dare ne ko yini ne ko wani hali a su waɗannan mumene titar haka kawai suke Allah ya ce kad aflahal mu'minun hakika muminai sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda a cikin al'amuran ibadansu na sallah suna yi cike da khushu'i wallazina hum anil lagwi mu'ridun su dai muminan nan su ne waɗanda dukkanin wani abu da yake da alaƙa da lagawu to suke bijire mai ba sa tsayawa suna aikata abin da yake dukkanin saɓan Allah ne in kuma sun zo sun tarar da waɗanda suke saɓan Allah to za su bar wajen sannan in suka samu zarafi da dama za su faɗakar za su wa'azantar za su nuna kyamansu game da abin da ake yi da ya saba ma Allah to idan muka fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki da ya yaba ma masu imani bai ce sai a ramadana suke hushu'i a cikin sallah ba sannan bijirima dukkanin wasu ayyukoki da bayi suke na asha bai ce masu imani a ramadana kadai suke nisantan waɗannan ayyukan ba mala ya ce laisa na fi ramadana faqat ba wai suna nisantan abubuwan tur da asha ne a ramadan kadai ba su muminan nan a dukkanin watannin Allah to suna nisantan abin da Allah baya so Allah ya ce na hum lizzakati fa'ilun su waɗannan muminai yana daga cikin siffansu suna tsarkake zuciyarsu ga Allah sannan suna ɗiban zakan dukiyoyin da Allah maɗaukin sarki ya musu baiwa suna fidda haƙƙin Allah kaman yanda ya ce mala ya ce mata ma daral haul yuzakki fi ramadan aw fi ghairihi Allah maɗaukin sarki da yake yaba wa masu imani su suna ɗaukan dukiyan zakka suna bada ta ga waɗanda suka cancanta su ci wannan zakkan a diyan da shekara ya juya shin shekara ta zagayo cewa dukiyan ta shekara a ramadan ne za su cire dukiyansu su fitar da zakka a ramadan a shawwal ne zulkaida ne zulhijja ne muharram ne safar ne a kowane ɗaya daga cikin watanni inda ya tabbata dukiyan ta cika shekara a ɗaya daga ciki su mumine suna cirewa bala ya ce wa ba'adun nas idan halal haulu fi ramadan zakka wa zaka da fil amwali hatta ya hula alaiha haulu fi ramadan abin da kai ce akwai wasu daga cikin mutane da idan dukiyarsu ta cika shekara a watan ramadan za su yi maza su cire zakkan a watan ramadan sai su bayar amma da dukiyan za ta cika shekara a wani wata da ba watan ramadan ba ba za su fitar da zakkan ba sai sun jira sai ramadana ya zo to wannan ba daidai ba ne wannan ba siffan muminai ba ne wannan ba aikin imani ba ne allah da manzan shi ba su yi umarni da haka ba a duk lokacin da dukiyanka lissafi ya tabbata ta kai nisabi kuma dukiyan ta shekara a aje to a lokacin ka cire haƙƙin Allah ka bayar mun gano wannan da kyau ku to sai mala yace fantabihu li hadhihi mas'ala. wa ba yace lalle mutane su kokari su fada ko da wannan mas'ala ka lura da kyau al'umma ba sa fitar da zakatun Ramadan wannan ko ba daidai ba ne mumine ba haka suke yi ba in har kana son ka siffanti da siffansu ko to ka ɗauko aiki irin nasu da Allah madaukin sarki ya faɗa cikin alkur'ani haka Allah ya ci gaba da siffanta muminai ya ce walladina hum li furujihim hafizun su ne waɗanda suke tsare farjojinsu ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa maɗugo ba sa istimna'i duk wani abin da ya saba dokan Allah ba sa yi da al'auransu sam waɗannan muminan a ramadan ne ko ba a ramadan ba laysa fi ramadan faqat ba wai suna bin wannan doka na Allah ne a cikin ramadan kadai ba bal wa fi gairi ramadan su waɗannan muminai har a wani watan ma da ba ramadan ba to haka suke tsarewa da kiyaye da bin dokokin Allah sau da ƙafa. Aizan daɗin gushi wa ibadun rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan Allah madaukin sarki jinjina ma bayan shi waɗanda suka yi da su bayi ne na mai rahama daidai da tafiyan da suke yi a bayan ƙasa za a gansa tafiya ne cikin natsuwa tafiya ne cikin daidaituwa suna gudanar da harkokinsu a bisa tsari na hankali da tunani da saiti da'iman haza mashihum su titar a ramadan da wani watan da ba ramadan ba wannan haka tafiyansu yake suna tafiya cikin jama'a ne ko ba cikin jama'a ba su a nasa suke suna tafiya ne a ƙasa da takalman su suna taka ƙasa ko kuwa sun hau kan abin hawa ne abin hawan nan doki ne alfadari ne jaki ne ko raƙumi to su bayan Allah mai rahama suna tafiya ne a natsi suna tafiya ne a tsanake ba tare da sun wahalar da kansu ko sun wahalar da abin hawan nasu ba haka keke ne mai imani ya hau ko babur mota ce ko jirgin sama ko jirgin ƙasa ko na ruwa ko ma na menene shi mai imani a natsa yake tafiya wannan shine yaban da Allah madaukakin sarki yau masu imani kuma ya ce haka bayan Allah mai rahama suke a komi a natsa suke shi sa daga lokacin da ka zama baka da kan gado baka da tsari za ka hau kan abin hawa kana shiririta da wauta a lokaci ɗaya fa kana sainin fita ne daga adadin bayan Allah mai rahama domin su ba haka suke ba wannan yana ba da adireshin raunin imaninka ne in ji alkur'ani mai girma duk wanda bai gaya maka wannan ba bai taimake ka ba ba ka cewa ai muka san mu samari ne yau ai kaga wannan abun hawan ya kamata a cire mata kwantsa ya kamata a rantsar da ita ya kamata muna sauri mai gaugawa mai kaza to su bayin Allah mai rahama ba sa faɗin haka bayin Allah mai rahama ba sa aikata haka tafiyan da suke yi a ko menene tafiya ne na me na natsuwa tafiya ne na me na hankali tafiya ne na me na sanin ya kamata haka ƙur'ani ya faɗi yanayin su. a ramadana suke ko a wani wata wanda ba na ramadana ba bayan Allah mai rahama na daga cikin siffansu wa idza humuljahilu na qalu salama duk sanda jahilai masu wauta mashirmanta suka tsokane su da kalmomin zagi da kalmomin batanci da kalmomin cin mutunci tsokana da zolaya sai su ce mu zaman lafiya muke nema ba don suna tsoronsu ba ba don suna shakkansu ba ba don suna shayinsu ba ba don ba matakin da za su iya ɗauka a kansu ba sai don kawai su sun fatu da siffansu bayan Allah ne mai rahama haka za hun fil'ada haka al'adansu waɗannan bayan Allah mai rahama suke titar wanda suke ƙarfi daidai wa daida da shi da wanda ya ɗarar masu da waɗanda suka ɗarar ma su ga kowa zaman lafiya suke yi ba ka jin yasassun maganganu a bakinsu ba ka jin zolaya da habaice-habaice a bakinsu duk wani abin da zai zama na zidda mutuncin wani ba za su yi ba in an masu kuma to za su kau da kai wannan shine siffan bayan allah mai rahama allah ka azarta mu da siffantuwa da waɗannan siffofi nagartattu wallazina yubituna li rabbihim sujjadan wa qiyama su waɗannan bayin Allah na mai rahama su ne waɗanda suke kwana suna masu ibada suna masu ruku'u da sujjada suna masu tsayuwa suna karanta littafin Allah ba sa kwanciya minal mahadi ilal lahadi laili min awwalil laili ila akhirih tun daga farkon dare har ƙarshen shi a ce wai sun kwanta tar ba za su miƙe su bi Allah ba bayin Allah mai rahama ba sa haka a ramadan ko a wani wata wanda ba na ramadan ba hum bistimirar yas'aluna zalik su waɗannan bayin Allah na mai rahama titar aikin da suke yi kenan laisa qiyamu ramadan faqat su ba wai tsayuwar ramadan kadai suke a rayuwarsu ba wa haka za min sa'iri sifatil mu'minin haka sauran siffofin mu'minai da Allah maɗaukin sarki ya ambata cikin alkur'ani annabi bayaninsa cikin ingantattun hadisai su wannan shine siffan su a ramadan da kuma wani watan da ba ramadan ba mahala ya ce wasu sababu annana mu mutalibuna bil amali ilal mauti bi amrin min Allah ta'ala kai jama'a ku sani mu dai bayi ne na Allah kuma waɗanda muke son mu sami yardan Allah a kowane lokaci a kowane zango to an nemi mu da mu dage mu sa imma da ƙwazo wajen yin ayyuka na ƙwarai har zuwa mutuwan mu, kuma Allah ne ya ce mi haka marsumun rasamahun rabbu kuma wannan rubutacce ne da aka sa ma hannu wanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta haka a kanmu kuma ya ce lalle haka yake son mu yi wa amrun sadara minar rabbi kuma wannan umarni ne wanda ya taho daga ubangiji kai tsaye qala Allahu azza wa jal Allah madaukakin sarki ya ce wa'abuda rabbaka hatta ya'tiyaka kai yaqin ka bauta ma Allah ubangijinka titar har mutuwa ta zo maka ka bauta mai yau ka bauta mai gobe da jibi da gata kamar yadda ka bauta mai jiya da shekaran jiya da wasu shekaran shekaran jiya haka za ka yi ta bautan Allah kamar yadda ka bauta mai a bana haka za ka bauta mai a baɗi kamar yadda ka riga ka bauta mai a bara yanda kake bautan Allah yanzu haka ake son an jima ka bauta mai kamar yadda ya gabata ka bauta mai a ɗazu haka ibadan mai imani ake son ta kasance har zuwa sanda mutuwa za ta zo mashi wal yaqin huwa al maut abinda yake nufi da al yaqin shine mutuwa wa qala Allah ta'ala fa'budhu wastabir li ibadati Allah maɗaukin sarki ya ce ku bauta mai sannan ku dage ku yi haƙuri ku daure ku cije ku yi da gaske wajen ibada ga Allah mahalicinku falabud falabud da mina sabari wal musabara ala ta'a babu makawa sai bayi sun sa haƙuri da juriya da dagewa dangane da yi ma Allah maɗaukin sarki ibada a kowane zango na rayuwansu wa hadhihi waqafatun muhimma jiddan fi qadiyyati al-istimrar ala ta'a kun wannan gaba gaba ne mai matukan muhimmancin gaske da ya kyautu a ce malamai sun tsayi wajen kwadaitar da al'umma dangane da cewa su sa himma su saka ƙwazo wajen ci gaba da bin Allah maɗaukin sarki a sauran kwanuka da watanni da shekarun rayuwarsu, mala ya ce wala allahu li hada sabab shari'a lana siyamu sitti min shawwali ba'da ramadan malam yana tsammanin me yiwa ma yana daga cikin abin da ya sa ubangijinmu a bisa harshen annabin shi ya shar'anta mana yin azumin kwana shida a cikin watan shawwal saboda wancan ibadan na alkhairi da ka ɗauko ta a cikin ramadan a koya maka yi a cikin sauran watanni don ka ci gaba bayan azumi guda uku guda shida a cikin watan shawwal akwai guda uku a cikin sauran watanni sha uku sha hudu sha biyar akwai azumin guda biyu a cikin mako litinin da alhamis akwai azumi sha biyar a kowane wata shine siyamu dawud yau ka yi gobe ka sha duk wannan ana ƙoƙarin a koya ma a nuna ma ibadan nan akwai yanayin da ake son ka ci gaba da yinta ba tare da ka katse ta ba hatta la tanqati al ibadatul jamila wahiya hiya siyam domin ka a waye gari wannan ibada kyakkyawa an yanke ta ibadan azumi mai albarka qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin rahama mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da 'yan ɗakin shi ya ce man sama sittin ay ayyamin ba'da al-fitr kana tamamu sana duk mutumin da ya azumi na kwana shida a bayan ramadan to za a rubuta mai yayi ibada ko yayi azumi a cikin sauran watannin shekaran shi baki ɗaya ne man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha domin a ƙa'ida a shari'a duk mutumin da ya zo da wani aiki kyakkyawa to za a rubuta mai goman irin wannan aikin ne haka za ya ƙulullahu ta'ala kamar yadda ka ji a cikin wannan aya to haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa haka ya hukuntar haka al'amarin yake wa fi riwayatin a wani ruwaya ja'alallahu alhasanata bi ashari amsalha Allah madaukin sarki ya sanya duk wani aiki kyakkyawa a madadin goma yake wa fi riwayatin a wani riwaya fasharun bi asharin in ka ɗauki azumin da kai na ramadan na wata ɗaya to ka ninka shi goma za a baka lada za a yi baka sakamako za a lissafa a ƙididdige maka azumin wata guda cir da kai na ramadan kamar yi ibada ne a watanni goma mun gano wannan da kyau ku zai ashhur shi wannan goman ma'abocin watanni ne mana watan ramadan ɗaya kai to shi ma'abocin watanni ne ɗai-ɗai-ɗai har watanni goma wafi riwayatin a wani riwaya siyamu shahru ramadan bi asharati ashhurin azumin watan ramadan ana ba da sakamako ne daidai da sakamakon mutumin da ya kwashe watanni goma jere da juna yana ibadan azumi a ciki wa siyamu sittati ayyamin azumin kwana shida kuwa bi shaharaini to su kuma yana ɗauke da adadin lissafin wata biyu ne fazalika siyamu sana wannan shi ke ƙididdige lissafin bawa ya yi azumin shekara kir inda kai ramadan ka biyo baya da guda shida cikin shawwal to ka ji alherin da ke jiranka sittatun fi ashara da sittin guda shida in ka ce shida so goma zai ba kwana nawa sittin wata biyu kenan sittuna yauman fi shaharan kwana sittin ake da a cikin wata biyu ma'ashaharin shaharin ladi sumnahu fi ashara bi ashirata ashhurin tare da kwanakin da muka yi na ramadan shi kuma yana ɗauke da ladan watanni goma goma ga biyu sha biyu shekara ta cika mala ya ce fatan sana wa fadlullahi azimun kun ga shekara ta cika tsab falalan Allah falala ce mai girma wa karamuhu wasi' karama na Allah madaukin sarki da yake wa bayinsa karama ce yalwatacciya wa hibatihi mustamirra baiwa da alheri da kyauta da Allah madaukin sarki yake mabayin shi wannan to da za ta ci gaba ba abin da zai dakile ta wa ta'uhu kyauta na Allah la yanqati ba abin da yake datse shi sai in bawa ne ya datse ibadar lakin ainal amilu abin tambaya ina bayin masu aikin shin ramadan ne kaɗai watan aiki ina bayin masu aiki faman fa'ala haza da'iman faka annama sama umuruhu duk mutumin da ya dage wannan shine aikin da zai yi titir to zai rika samun lada kamar ya yi azumin rayuwan shi ne titir a ce ramadana ya shigo ka yi, ramadana ya wuce ke sitti shawwal wata shekarar ma haka to za ka rayu a wajen allah madaukin sarki kamar ka azumce rayuwanka ne duka mun gane man kana kullama sama ramadana sama sittan min shawwalin duk mutumin da dabi'an shi ta zama bayan azumin ramadan sannan kuma bai sakaci da yin waɗannan azumi guda shida na shawwal fa innahu yakunu qad sama al-umr wa lahu ajru siyamid dahr to wannan zai zama kaman yayi azumin rayuwar shi ne duka yana da ladan wanda ya kwashe zamani titir azumi yake yi ba tare da tsayawa ba an gane wannan da kyau annabin ma annabin alkhairi ne annabin ma annabi ne da ya zo mana da alkhairi kuma yake nufin alheri gare mu shi yasa ya bayyana mana alkhairin da in mun bi za mu samu sakamako na alkhairi a ranar da dukiya da 'ya'ya ba su tare da wani alkhairi amfanin ne ga bawa mu dage Allah ya taimake mu alwaqafatul khamisa adamu liktirari bima hasala min ta'atin dole mu tsaya mai nazari mu sa tabaran kawo nesa kusa mai amfani da ilimi da kwazo da mu a rayuwa domin kada ya zama mun rudu mun yaudaru da wasu ayyuka kyawawa na alkhairi da muke tunƙaho mun yi a cikin ramadan ko a cikin wasu watanni waɗanda ba ramadan ba duk mai hankali duk mai nazari duk wanda yake da saiti da kan gado bai kamata ya rudu ya yaudaro da cewa aini na yi aiki na kwarai ba ka tsaya ka natsu shedan ne zai zo ya kwankwasa zuciyarka ya yaudare ka cewa haba mallam ai a ramadana wa ya kai ka kokari to ai yanzu a shawwal ka dan sarara mana so yake wancan abin da ka gabatar a ramadan ya bi karkashin buhun da aka zuba alherin ya huje shi kan ga kai inda za ka tsaya ibadin duk sun tsiyaye Allah ya kiyaye ba'dun nas ijtahadu fi'lan gaskiya ne wasu daga cikin mutane ijtahadu fi'lan sun yi ƙoƙari a aikace samu wa hafazo jawarihahum sun yi azumi sannan kuma sun tsare gabansu daga aiwatar da abubuwan da Allah baya su. wa khatamul qur'ana wa ba'duhum aktharu min marra sun zauna sun karance alqur'ani daga bango zuwa bango wasu daga cikin bayin ma masu ƙoƙari da himma karance alkur'ani tun daga farkon shi har ƙarshe ba so ɗaya ba ba so biyu ba suka yi a cikin wannan wata na ramadan wa amalu umratan fi ramadan wasu daga cikin bayin har sun je sun yi umara a cikin wannan wata na ramadan وصلوا قيام رمضان كله من أوله إلى آخره tsaya sun yi sallan dare tun daga farko har ƙarshe ba su samar da giɓe a ɗaya daga cikin dararen ramadan ba face sai da suke ibada cikakkiya lam ya harimu minhu yawman aw laila ba su samar da wani giɗi ko matsala a cikin yini ko na dare daga cikin dararen ramadan ba face sai da suka yi ibada cikakkiya kamar yadda annabi ya yi umarni wa fa'alu ma fa'alu mina sadakati wa qadamu ma qaddamu haka suka aikata abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya ba su ikon ƙaddamarwa suka aiwatar da sadakoki da kyaututtuka da mutunta ma al'umma da gabatar da alkhairi iri-iri ga addini da kuma jama'a gwargwadon daman da Allah ya ba su wajalasu fil masajid min ba'd al-fajr ila shamsi wasu su haka suka zauna bayan da suke sallan asuba a masallaci suna bautan Allah har zuwa lokacin da rana ta daga suka miƙe suke ibada suke sallan walha wa ba'da salati ya qara'una alquran haka ɗabi'ansu ya zama a duk bayan salloli wasu sai sun zauna sun karanta alqur'ani wa qabla salati yantaziruna sala kafin salla lokacinta ta yayi su har sun yi alola har sun taho masallaci sun zauna sun yi nafilfilin da ya tsawaka masu sun karanta alkur'ani wasu su zauna suna ta'ambatan Allah suna sauraron a kira sallah har a zo a yi sallah akwai waɗanda ɗabi'unsa haka yake a ramadan hasalat ibadatun kasira jama'a ibadodi iri-iri iri-iri sun faru a cikin ramadan lakin idza kanatin nafsu sayyi'a sai dai abin ci idan zuciyar bawa ta zan mummuna idza kana taba muta'affinun idan ya zama ɗabi'an mutum ɗabi'a ne ba nagartacciya ba fa inna kasratul ibada la tanfa yawan ibadan bawa ba amfanin da za ta yi mishi, bal inna shaytana yuwaswisu wa yaqulu irin wannan zuciya shedan da wuri yake zuwa yake jefa mata waswasi na yaudara da cewa laqad fa'alta ashiya'a kathira wa ta'atin azima kai da Allah kwantar da hankalinka ayyukan da kai a Ramadan kowa ma yayi shi a garin nan malaman ma da ake ganin su masu imani ne da kokari sun ma kai ka ibada ne kai da Allah kwantar da hankalinka ka san ayyukan ɗa'a. manya-manya shirga-shirga kharajta min ramadan bi hasanati amsalil jibal ai yanzu ka kare watan ramadan ta tashi da ladaddaki manya-manya kaman girman duwatsu rasiduka fi ghayatar tifa ai in ka kalli jifi ɗinka yayi sama ka ƙara matsantan zuwan Allah ga Allah madaukin sarki baka da wani matsala ai sahaif aikinka sahaif aikin littafin rubuta ayyukanka mamlu'atun wa kasiratun fala alayka ba'da zalika ma amilt ai baka da matsala ka riga ka gama aiki ai duk abin da kai a yau da gobe da jibi a wani watan da ba Ramadan ba ba abin da zai in an auna da ayyukan kirkin da kai a Ramadan wa sabu bil ghurur bil sai ga mutum ya samu ya yaudaru wal ajab ya koma yana birge kanshi da kanshi wal yana jin girman kai da nuna isa a matsayin wai shi yayi wani abun bajinta ga Allah wa tamtali'u nafsahu tiyahan wa faharan sai ga mutum shi da kanshi ya koma alfahari ya koma jeji da kai yana jin natsuwa da gamsuwa cewa shi fa ya da Allah ya yi ma Allah ayyuka abin yabo abin bajinta yanzu koda ya miƙe kafa ya saba Allah to ai ba wani abu bane walakin na ayatan min kitabillahi tamhu dhalika kulla sai dai ka sani akwai ayan alqur'ani mai girma wacce take sa kafa ta hankali tunani da ibadan irin wannan mutum a gefe daya wa tawaqqifahu inda haddihi ta tsaida bawa inda ya kamata ya tsaya ya fahimci matsayin shi wa tubayyana lahu haqiqatal amri wa hiya qawlu Allah ta'ala kuma ayan tana kokarin bayyana wa bawa haƙiƙanin al'amari ita ce fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wala tamnun tastaksir karka sake kai guri kai ko kai guri wai dan abin da ka yawaita na aiki kun ji ɗaya daga cikin fassarorin ayon ku karka saki zuciyanka ta riya ma karka kuskura kan samu natsuwan zuciya a matsayin cewa wai kai ne yawaita aiki ne har ka rika goranta ma Allah ai na yi ayyuka kyawawa a ramadan ai yanzu ba sai na yi kyakkyawa ba karka sake zuciyanka ta goranta maka haka ballantana ka ya biyo bayan haka ya ce a tamanni alalla, yanzu kana ma madaukin sarki gori ne a ta zunnu annaka inda ma fa'alta lahu hadhil ashiya ta kunu kada kaddamta lahu ashiya a azima don kayi ‘yan wannan ibadu a cikin watan ramadan har kake tinkahon cewa ka yi wasu ayyuka manya-manya ta zunnu haka hidimatin fi hidimatil bashar tsammaninka wai nan ka yi wani hidima ne ga Allah irin yadda kake ma bawa irin ka hidima kai ma abin arziki ka ɗauka haka ne yi ma Allah don ka yi sallah ka yi azumi ka kiyaye dokokin Allah duka a ramadana kai ta ƙoƙari an gaya maka bautan Allah kamar yi ma wani bawa daga cikin bayi hidima ne ya ce kaiwa ne ya kyautata min an gaya maka haka Allah yake wala tamnun tastaksir la tamanni ala Allah ba amalik kar ka sake ka zo zuciyanka ta yaudaru ka rika da bugun kirji kana kokarin nuna ma Allah madaukin sarki wai kai mai aiki ne la tafrah kakka sake ka zo kana ne la tafhar kakkai alfahari wala tagtar kakka sake ka yaudaru wala tusabu bil ajab wala tusabu bil ujub karka yadda jiji da kai ya kama zuciyanka wai kai a tsammanin ka wai mai kyautata ibada ne ga Allah kul ka sake kai wannan wala tamnun tastaksir وتتخيل أن أما وتتخيل أن عملك كثيرا كزوتيانك تركريا ما كان جن جزا جزا أرانك شوى كيمي أيكي نيمي يوا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الحسن أي النبي يا فدا أو نكي كاوان حديثي شوى لو أن رجلا ya jirru ala wajihi fi yaumi waladihi ya ce da a ce yaro jariri tun da aka haife shi zai faɗo ne akan fuskan shi ya sujjada ga Allah min yaumi wulida tun daga ran da aka haife shi ila yaumi ya mutu har zuwa sanda zai mutu haraman fi mardatillahi ta'ala yi wannan aiki na bautan Allah ba tare da saban Allah ba saboda kawai ya dace da yardan Allah madaukin sarki la haqqarahu yawmal qiyama ana zuwa ranar kiyama zai ga abin da ya ba wani abin arziki yayi ba tun da aka haife ka har ka mutu a ce bin Allah kai ta baka taba saba ma Allah ba kana zuwa ranar kiyama sai kaga ashe ma ba wani abin arziki kai ba lantana kai da ka fesa tsiya iri-iri a rayuwanka la ja'a yawmal qiyama fara'ahu qalilan da'ifan haka zai zo ranar tashin alkiyama yana mai kallon abin da ya dan kaɗan kuma abu ne mai rauni lara'a amaluhu la yusawi shay'an mai irin wannan aiki zai ga aikin da yayi ma bai kai ya komo ba فإنه لو قارنه بنعمة واحدة من نعم الله كنعمة البصر أو غيره da zai ɗibi ibadun da ya Allah duka ya ɗauko ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya mai misalin ni'iman gani da sai ya samu ya ƙini a zuciyar shi da cewa har yanzu da sauran bashin da ake bin shi bai biya ba lasara haza qalilan la yasawi shay'an da duk ibadan da bawa yake tunƙaho da bugun kirji yayi in ya dauko ɗaya daga cikin ni'imomin Allah ya kaddara cewa da biya zai yi da wannan ibadan nashi da yayi to ibadan bata kai ta komo da za ta iya biyan wannan ni'ima da hidiman da Allah ya mashi ba ولذلك فإن الناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم da wannan ne ya tabbata cewa mutane fa ba za su shiga aljanna don wai ayyukan da suka yi bane wa inna ma yadkhulunaha bi rahmatillahi ta'ala sai dai bayi za su samu daman shiga aljanna ne idan Allah ya lallabe su da rahaman shi laysatil a'mal samanan lil janna ka sani aikin da bawa yake yi na aikin da'a ba wai dukiya ne da ake biyan aljanna da ita ba ha sababun lidukhulil jannati sai dai su ayyukan suna zama sababi ne na samun dama har Allah ya lullube ka da rahaman shi ka samu shiga aljanna la na nadkhulul jannata illa bil a'malis salihah malai ce san mutum ba zai shiga aljanna ba sai ta hanyar aiwatar da ayyuka na kwarai allazi la ya'malu salihan la yadkhulul janna wanda bai aikata ayyukan kwarai ba zai shiga aljanna ba ma'anan wannan Allah ba zai lullube shi da rahmarsa ba fahiya sababun lakinnaha laysat saman ayyukanmu na kwarai da muke yi sune sababin shiga aljannan mu ba wai kudin shiga aljanna ba ne mun gane fabiduni rahmatillahi al'amalu la tu'ahhal lidkhulil janna mala yace ka sani in babu rahamar Allah di yawan aikinka aikinka ba zai cancantar da kai ka shiga aljanna ba bal wala tasdidu haqqi ni'ima wahida minan na'ami kuma dukkanin ibadun da kai ba zai cika gurbe na ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya ma a rayuwanka ka more mata ba ka san wannan ba shi ma Allah ke bin ka sai dai kawai saboda kayi aiki na kwarai kuma alƙawarin Allah baya tashi sai Allah maɗaukin sarki ya girmama ka ya kimanta ka ya sa rahama ta dushe ka sai kai ka aljanna Allah ka sa da rabon mu ciki alwaqafatu sadisa adamu taklifin nafsi ma la tutiq ya kamata mu tsaya mai nazari da kyau lallai ana da buƙatan bawa ya zage dantsi yayi da gaske wajen bin Allah madaukakin sarki to amma a shari'ance an kallafa maka sai kayi abin da baka iyawa ka ɗaura ma kanka jidali dan dai kana son ka zama bawa mai bin Allah kawai ka ɗora makanka abin da ya fi ƙarfinka wannan ba abin da shari'a ke nufi ba kenan ayyuhal muslimon ya ko musulmi wani zakiro aidan bi anna listimrar fil ibada wa ta'a wa hadmin nafsi ma'a wujubihima fa inna zalika la ya'ni an yukallifa al-insanu nafsahu fawqa ma yutiq ƙoƙarin da muke kullum muna wa'azi da ƙoƙarin tunasar sadda al'umma da zabarar da su su fa ci gaba da yin ibada da ayyukan ɗa'a da ƙoƙarin gogoriyo da zukata har a samar da waɗannan ayyukan ɗa'a kamar yadda Allah madaukin sarki yake wajabtawa wannan fa ba yana nuna cewa ka ɗaura ma kanka sama da abin da ranka zai iya bane. ne khudu ibada masu tutiqun annabi ya ce kuɗi bi ibada gwargwadon abin da za ku iya aiwatarwa fa inna allaha la yas'amu domin Allah maɗaukin sarki bai ƙosawa hatta tas'amu har sai in kun kosa ne eh Allah ba zai ƙosa wajen rubuta maka alkhairai na lada ba har sai in kai ka ƙosa wajen bin Allah shi sa kai a hankali ka ɗiba abin da za ka iya ka ba abin saffa-saffa wanda ya fi ƙarfinka kuma ka aji wannan hadisi ne ingantacci alwakafatu sabi'a alhalu ba'da ramadan la ya kunu ka ramadan ya kamata mutane su sani kuma makansu zaton alkhairi sannan Sima sauran al'umma zaton alkhairi mu fahimci kanmu kuma mu fahimci junanmu kun ga duk yanda mutum zai bi Allah a wani wata da ke cikin watanni da ba ramadan ba halin shi ba zai zama daidai da halin da ya samu kanshi a ramadan ba kun gano wannan da kyau ku duk ƙoƙarinka duk yanda za ka yi ramadan daban take halinka ba zai zama kamar ramadan ba wa wakafatun waqafatun sabi'a wa hiya annahu la yashtaritu an nakuna ba'da kama kunna fi ramadan ba inda aka shar'anta mana cewa sai yanayinmu sai ƙwazonmu sai himmanmu sai ayyukanmu sun zama cib da cib kamar yadda muke a cikin ramadan cewa aka yi mu kwatanta fa na na'lamu anna zalika mawsimun azimun mu duka mun san cewa ramadan wani fage ne babba wani fage ne da ake yawaitar da ayyuka na alheri a tare la ya'ti dahu mislahu illa ramadan alladhi dahu ba wani lokaci da zai zo irin ramadan sai fa ramadan ne irin shi mai mai mai la ya'ti shahrun fihi khairatun wa maghfira wa rahama wa itqun kama fi hadha ash sarama ba wani wata daga cikin watanni wanda zai zo cikin shi ke da tarin alkhairai da gafara iri-iri da jin kai da 'yanta bayi daga wuta kamar wannan wata da ya ƙare mana na ramadan fa nahnu la naqul mu ba mu ce maku. kunu kama kuntun fi ramadan min istihad ka zama keke da keke daidai da wadaida kaman yanda ko kasance a cikin ramadan ba annafsu la tatiqu zalik ran dan adam din da zai iya wannan lakin la linqata min al a'mal sai dai ba muna faɗin wannan magana wai kuma ka yanke aiki bane الخطورة في الانقطاع يا عباد الله لا بد من أخذ الأمور بمواقعه malam yake cewa abin da ake so ku gane abin da ake son ku ankare ya ku bayan Allah madaukin sarki wanda babu makawa dole mutum ya ɗauki ibada wanda zai iya ba tare da ya yanke ibadan ba kakka ce za ka yi irin abin da kake a ramadana keke da keke ba za ka iya ba amma ɗibi gwargwadon abin da za ka iya a cikin sauran kwanaki laisa minal matsalobi an na kuna ramadan mislu ramadan ba wai abin da muke ƙoƙarin mu gaya ma junanmu cewa lallai sai mun zama yadda muka zama a ramadan a sauran watanni ba kana zalika shaharun lishtihad lahu wada'un wa tsarafin khas wa zarafin khas ai wannan wata dama wata ne na ƙoƙari da himma da jajircewa wanda shi watan ɗabi'an shi ta musamman kenan ba wani wata daga cikin watanni da yake da irin wannan ɗabi'a wata ne da ake ƙoƙari wata ne da ake himma wata ne da ake da gaskiya cikin shi ba wani wata wanda yake da siffa irin wannan cikin watanni ke da. lakin alinƙita'u min al'amal sai dai wannan yana nuna cewa kenan mu yanke daga ayyukan da muke a ramadan la ba abin da ake nufi ba kenan tarku siyami bil kulliya tunda dai yanzu sauran watannin da muke cikinsu ba ramadan bane sai mu daina azumi gaba ɗaya na nafilfili har sai ramadan ya zo la ba abin da muke nufi ba kenan tarkul qiyam bil kulliya wai tunda muna cikin sauran watanni ba muna cikin watan ramadan bane kawai sai mu daina tsayuwan dare a cikin sauran kwanuka na shekara la ba abin da muke nufi ba kenan tarku khatmul qur'ani bil kulliya yanzu kenan sai mu daina sauki alqur'ani a sauran kwanukan mu na shekara tunda ba kwanuka ne na ramadan ba la ba haka muke nufi ba tarku du'a'i wa zikiri wa sadaqati wal umra kenan yanzu tunda ba watan ramadana muke ciki ba shikenan bayi sai su bar roƙon Allah da yawa su daina ambatan Allah da yawa su daina yin sadaka da yawa su daina zuwa umara la ba abin da muke nufi ba kenan istamirru alal amali wa in kana aqallu mimma kana fi ramadana ku ci gaba da yin ayyuka kyawawa a cikin kwanakin da suke muku saura na rayuwanku a sauran watanni ko da aikin bai kai yawan na ramadan ba ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا كان الأبد مواصلا على عمله domin shi Allah madaukin sarki daga nan in ya ga bawa ya ci gaba da ayyukan kirki a ɗaukacin rayuwar shi titar law asabahu arid da wani abu zai bijiro ma wanda zai katse wancan aiki na rayuwa na yau da kullum law marida kaddara kana cikin ayyukan kirki sai rashin lafiya ya zo law safara ko a ce mutum tafiya ya kama shi yuktabu lahu min al-ajri mithla ma kana amalu sahihan muqima Allah zai sa ci gaba da rubuta ma lada kai ka ce kana zaune gida ba tafiya kai ba mai karfi lafiyayye haka za a rubuta ma alhali baka nan ibadan bata ci gaba ba alhali kuma ba ka da lafiya ibadan bata ci gaba ba saboda wannan ita ce ɗabi'ar ka sanda kake nan kai tafiya ba sanda kake da lafiya baka kwanta rashin lafiya ba sanda kake da ƙuruciya baka tsufa ba wannan su ne ayyukan da ka saba yi kullum kullum kullum to za a ci gaba da rubuta maka ladan ba tare da katsewa ba ka ji alherin da ake kiran ka zuwa gare shi waje a fil hadis ya zo a cikin hadisi annabi yana cewa idza maridal abdu idan bawa ya kwanta rashin lafiya qala Allahu likiramil katibina sai Allah maɗaukin sarki ya gaya wa mala'ikun nan marubuta masu mutunci uktubu li abdi mithlu alladhi kana ya'mal ku ci gaba da rubutawa na abin da ya zamanto yana aikatawa hatta aqbubahu aw a afihi ku ci gaba da rubuta mai abin da yake har in ɗauki ran shi au u'afihi ko in ba shi lafiya mun gano wannan da kyau ku shi sa kowa ya shiga cikin tetayin shi yanzu ba nan muna katu da kai kullum ba da tafiya zai kama ka ladan da muka samu nan sai an baka da rashin lafiya zai hana ka zuwa sai an rubuta ma ko menene ba dama ka saba ba yanzu ba alherin da muke tsammanin su malam haruna suke samu ba kenan muna nan muna alheri tare kawai sai tafiya da kama shi kano ya kaduna yana yana da murmusan lada sai dai karatun ne muka fi shi dukkan ku haka kuke amma ga wanda ya zama ɗabi'an shi ne da nassin wannan hadisi ingantacce kidan hadhihi min fawaidil al-mawasala ala ta'ati wal ibada wannan shine fa'ida da ake samu ga wanda yake jona ibada daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma ya zama ibada ba dan Allah kake yi ba sai irin wannan ragas na tafiya ko rashin lafiya ya same ka to ka barar da kanka ka ja ma kanka matsala ya zama dan Allah kuma a samu wasala ayyuhal muslimun ya ku musulmi min alwaqafatil muhimma yana daga abin da ya kamata mu tsaya mu lura da kyau kuma mai mahimmanci anna listimrari ala sa'ati wal ibada sababun li husnil khatima ci gaba da ibada juna da juna daga wannan sai wannan ba tare da katsewa ba wannan sababi ne daga cikin sababban da ke sabbaba ma bawa ya dace da kyakkyawan cikawa kama qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce iza arada Allah bi abdin khairan ista'malahu idan Allah madaukin sarki yana nufin alkhairi ga bawa sai Allah ya sa wannan bawa ya zama mai yawata ayyukan alkhairai Allah sai ya sa ka mai ayyukan alheri kai ta aiki har ma ka ji jikinka bai maka nauyin aikin ila kaifa yasta'miluhu aka tambaye annabi ya zai sa shi aiki qala sai ce yuwafiquhu hule, amalin qabla al-mauti thumma yaqbiduhu alaihe. Allah madaukin sarki zai datar da shi da yin aikin da ya saba yi tun yana raye har dab da mutuwan shi har a ɗauki ran shi yana wannan aiki na alheri bai katse ba sai Allah ya ɗauki ran shi a haka ya zama bawa na ƙware sai aljanna kenan Allah kai mana haka Fa'iza idza kana min salihina kanat ibadatun hasana idan wannan mutum ya zama daga cikin mutanen kirki ne sai Allah ya datar da shi ya zama yana yin ibada kyawawa waka zalika fa inna ibadatuna lillahi ta'ala fi jami'il awqati wal ahyan sawa'an fi sarra'i aw ad-dharra'i fi ramadana aw fi ghayri ramadan mala yace haka ibadunmu da muke aiwatar da su a dukkanin lokuta da duk lokacin yanayi shin muna cikin farin ciki ne ko muna cikin damuwa ana cikin kwanciyar hankali ko ana cikin tsoro da tashin hankali a ramadana ne ko ba a ramadana ba haka ake son ibadunmu su tafi titar fi aukatar raha'i wa shidda muna cikin yalwan arziki ko muna cikin tsananin rayuwa na talauci fi auqatin mihina wan ni'ima muna cikin yanayi ne na lokacin jarabawa ko muna cikin yanayi na lokacin saukan ni'ima baje-baje a cikin mu idza kanat mustamirra fa innal ajra ya'zimu idan ibadan mu ta zama juna da juna to ladan mu ƙara haɓaka yake ibadan lahi fil haraj wal fitna ka hijrati ilayhi mun gane wannan da kyau ku duk sanda bayi suka zama suna bin Allah a lokacin haraj lokacin fitina lokacin tashin hankali lokacin yaki, ba su katse da bin Allah ba to ana rubuta masu ladan hijira ne kama kalan biyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'ibadatu fi waqatil fitan bin Allah yin ma Allah ibada a lokacin fitina waqtilatul umuri da kuma lokacin da al'amara suka rikice ajruha ka ajrul mujahidi fi sabilillahi ta'ala ladan wannan ibada daidai yake da ladan da ake ba mujahidi inda ma la yashja'ul jaw alal ibada a lokacin da yanayi ba zai ba da zarafin mutum ya ibada ba saboda yaki. saboda tashin hankali rashin kwanciyar hankalin kai sai kuma ka dage wajen bautan Allah inda ma yarji'u kasirun minan nasi ila futurihim ba'da ramadan a lokacin da mutane suke komawa suke ganin su sun gaji sun kosa sun wahaltu a cikin watan ramadan kai kuma a lokacin ne kake miƙewa da bautan Allah wurjanjan to alherin ka yana da yawa inda ma ta koma anta bil ibada a san kai kuma kake miƙewa wajen ibada la shakka anna laka ajran azima babu ko tantama kai kana tattare da lada mai yawa inda ma fataran nasu anta nashatta sanda mutane suka gaji suka kosa kai kuma lokacin kake cikin nishadi inda ma tu'aqasa asan nasu anta qadme ka qaddamta lokacin da mutane suka ja da baya kai kuma ke gabatar da alkhairi inda ma ta anta an ta taƙaddamta sanda mutane suke baya kai kuma lokacin ne kai gaba alherai kirki bin Allah dan sabo ayyukan ga kenan laila nahar ayyuhal muslimun ya ku musulmi inna huna mafhuman aziman akwai abubuwa masu girma da ya kamata mu tsaya mu fahimta وهي أن annal ibada hiya aslun حياتنا hayatina bautan Allah fa wannan bautan ita ce ma asali na rayar da mu da Allah ya yi Allah bai yi mu kaɗai don mu ci mu sha mai sha'awa ba Allah asalin abin da ya yi mu shine mu bauta mai Inna ha laysat qadiyatun tsari'a bin Allah ba wai qadiyya ce da ta faɗo kaman faɗuwar Ramadan ba innaha laysat qadiyatan muaqqata ba wai lokaci ne wanda yake da iyakantaccen lokaci ba innaha laysat qadiyatan mahduda bi zamanin aw makanin din Allah ba iyakance shi da lokaci ko wuri ba innaha mustamirra din Allah yanayi ne da ke jere da juna minas saba'ati din ka zama daga cikin minas saba'atin ladina yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilla ka zama daga cikin mutanen da Allah madaukin sarki zai mai inuwa cikin mutum bakwai din nan a inuwan da babu wata inuwa sai wannan a ranar kiyama yace shabun na sha'a ala ta'atillahi ta'ala daga ciki akwai matashin da ya taso titar bin Allah madaukakin sarki ke gaban shi ba tare da ja da baya ko tsayawa ba ka zama daga cikin wannan sai ka dace da alkhairin duniya da lahira alwaqafatu samina mala yace na takwas da ya kamata mu tsaya mu lura mu fahimta mu yi da gaske ila kulli man khala wa kharaja bil ma'asi min ramadan saƙo ne zuwa ga duk mutumin da ya shige ya fita a cikin watan ramadan amma kuma madadin bin Allah sai ya zama saban Allah yake yi dama ya shigo da cikin ramadan da buhuhunan laifin shi kuma suna nan kuma da ya fita ramadan ya ci gaba da loda wasu kasa akwai waɗannan mutanen da ramadana ta zo ba abin da ramadana ya mai na canza shi ko bayan ramadan bai canza bai ci da abin shi ayyuhal muslimun min alwafaqat min alwaqafat alazima التي نكفها الوقفة الثامنة الذين دخل رمضان بالمآسي وخرجوا بالمآسي إنهم لن يستفيدوا Mu sani mutanen da suka shigo da cikin ramadan da ƙazantansu kuma suka fita ramadana cike da ƙazanta ba abin da ramadana ya tasiri a rayuwarsu kai co waɗannan mutane sun yi asara tar Allah wadare da irin wannan yanayi ku zo ku haɗu da mu mutu ba tare mu bi Allah maɗaukin sarki ko ma dace da yardan shi mutum a wani watan da ba Ramadan ba ya zama makaryaci ya zama maha'inci ya zama mayaudari magulmaci mai tsugudidi da abubuwa iri-iri na asha Ramadana ya zo bai tuba ba bai bari ba ramadana ma ci gaba yayi bayan ramadana ma ya ci gaba kaga wannan Allah wadare da shi haka wanda ya zama fasiki a wajen ramadan a cikin ramadan ma haka a bayan ramadan ma ya ci gaba wannan mutum Allah wadaran shi Allah ya ce wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun in sun zo maku za su cika bakin cewa mun yi imani amma sun shiga cikin kafirci kuma sun fita da shi Allah maɗaukin sarki shi ya san abin da suke nuku-nuku da shi suna na akan kafircinsu amma in sun zo wajen ku yaudara suke munafakai kenan malai ce qala ibn rahimahullah hadhihi sifatul munafiqin wannan wata daga cikin siffofin munafikai ne wa qad dakhalu ay indaka ya muhammad bil kufri sanda suka shigo wajenka suna cika bakin sun yi imani suna nan da kulle jakansu shakara fal take da kafirci ya'ani mustahibbina bil kufri fi qulubihim suna nan ɗamfarar sun abotaci kafircinsu a ransu sun makaraju min indika har ma sun fita wal kufru kaminun fiha kafircin suna nan shakare lam yantafi'u bima sami'u duk abin da kake faɗa na abi Allah ai ma Allah da'a ai imani wannan bai amfani da su komai ba lam yasid fihimul ilm ilimin da suke tinkahon sun samu daga gare ka ba su fa'idanta da komai ba summa tanjaha fihimul mawa'iz waz zawatir kana tsammanin duk wani wa'azi da duk wani jan kunne da duk wani bayani mai gauni wannan zai amfana da su wani abu ne ba abin da zai amfana da su akwai wanda duk wa'azin da ake a ramadan duk abin da aka faɗi duk ƙoƙari duk jajircewa duk duk da ba iyaka wallahi ba abin da zai amfana da shi yana nan tattare da laifuffukan shi da saɓan shi da mugayen manufofin shi ramadan din ya zo oho za mu ci gaba muna nan ku ta nan mu ma muna nan za mu ta Allah bi iznillah hala yace fallazi dakhalu ramadan thumma kharaju mithla ma kana qabla ramadan duk wanda ramadan ya shiga har ramadan ya fita yana nan a yanayin shi na baya kaman yanda yake a bayan ramadan au aswa'a ko ma yanayin ya fi muni tan tabika alaihim hazihil aya to wannan ayan ta hau kan shi cif dakhalu bil ma'asi wa kharaju bil ma'asi sun shigo da laifi sun fita da laifi ba'da ramadana raja'u ila ma kanu fihi min al munkarat sun koma abin da suka saba yi na mugun aiki a wani wata wanda ba na ramadan ba lalle sun koma mashi lam yastafidu min ramadan ba su fa'idanci da komai na ramadan ba ramadan lam yuwarris taubatan indahum ramadan bai gadar masu da tuba ba walastigfaran walastigfaran kuma bai gadar masu da yin istighfari ba wala iqla'an anil ma'asi kuma bai sabbaban masu barin wannan laifin ba wala nadaman alama fata kuma shigowar ramadan bai karantar da su si nadama kan abin da ya gabata na laifuffukansu ba laƙada kanat muhittatan mu'akkata sun maraja'u ila ma kano fihi ɗan lokaci kaɗan ne mai yiwa suka ɗanyi ɗan birki kuma suka ɗaga suka ci gaba da tsiyansu kila ma daidai ko sama da wanda suke yi a bayan ramadan ramadan din ya zo ya shiga ya kare bai tasirin komi gare su na fito ba su istighfari su yi nadama ba ramadan ya kare sun dasa daga nan kaga wancan ayan da ya ce wa idza ja'ukum qalu amanna in suka zo suka ce mu ma nan duk masu imani ne muna tare da ku rabu da su wa qad dakhalu bil kufri da tsiyansu suke mun gane Yansu na nan na fasikanci da kin Allah da kafirci da shirka da bid'a ba su bar komi ba wahum qad kharaju bihi kuma ma bare yana karewa za su tafi da yan kayansu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun abinda suke boyewa suna nuna yaudara da ha'inci Allah yana sanar da shi akwai matsala duk wanda ya san ba mutumin kirki bane wallahi marma zai tuba Allah ya san ka kuma yana nan zai ritsa ka a san da baka sa tsammani ba matsalan Allah kenan kwatsam kana nan kana ɗiban shagali kawai sai a ji ka a kuma in duk duniyan nan gatan ka ne ba wanda ya sai na maka wani abu matsalan kenan wallahi ana so ba a so za a je a haga ƙasa duk darajan ka duk kiman ka duk martaban ka duk karɓuwan ka ga jama'a a je a sa ka duk yanda suke kaunan ba wanda zai kwana biyu yana maye a kabarin ka haka za su dawansu kowane zai ci gaba da harkokin shi laiki ya kiyaye hazihi sayi a hal abadatin la haka ibadati eh wannan yaran wannan bawan Allah wanda yake cike da mugayen manufofi da ayyuka kazantattu shin wannan ran ta aiwatar da ibada ga Allah irin ibadan da Allah yake so hal waqa waffad haqqan la shin haƙƙin Allah an bayar da shi hal ata'atillah aslan shin bawa ya tsaye wajen yi ma Allah ibada asali hadhihi musibatun kabira wannan musiba ne babba an ya'o da sharabul humur ila humurihim mashaya giya ramadana ya shigo sun tsaya ko ba su tsaya ba a ce bayan ramadan kuma sun ci gaba da shan 'yan kayansu muta'attunal muhaddarat waɗanda suke shan ƙwaya ila muhaddaratihim sai ga sun koma shaye-shayen ƙwayansu wa ashabu zina ila zina mazinata kuma sun koma mazinansu wa ashabun riba ila riba mashiya riba sai ga sun koma macin ribansu wa ashabul fisk wa majalisun lahawi ila lahaw waɗanda suke aikata fasikanci da sauran wasanni na shagala ramadana ya shiga ya fita sun ci gaba an ya'uda ashab A safariyatil muharrama ila as-safariyatil muharrama waɗanda suke kan tafiye-tafiye zuwa garuruwa domin saɓan Allah da hutawa da shantakewa da bararrajewa da miƙe ƙafa, sai ga sun koma ma abubuwansu na banna hadhihi musiba wallahi wa karisa wannan musiba ne jama'a wannan annoba ne musiba ce bala'i ce dakhalu bil ma'asi wa kharaju bil ma'asi sun shigo da laifinsu sun fita da laifinsu lam yastafiddu shay'an abadan ayyuhan muslimun ba su fa'idantu da komi ba ba'adun nas yatasawwar anna ma hasala fi ramadan kafin littakafiri an sayi ihda asharata sha ashara shaharan alqadima wanda daga cikin shi tsammanin shi ibadan da ya yi a watan ramadan ya isa ya kankare mai zunuban watanni goma sha ɗaya masu zuwa nan gaba shi bai da matsalan komi bari ya tsiyan shi wani zalika fahuwa ya hamilu alama ba? da wannan nesa kawai ya ci gaba da abin da yake yi wai awwalu alama da wai ulu alama maza da ya ci gaba kawai da abin da ya riga ya saba wa ka anna hadha bi itibarihi wa nadarihi ma hasala bihi kafin shi abin da yake tsammanin ibadan da ya a ramadan ya share na baya kuma ya share na gaba mustanidan yastanidu alaihi ya dogara da dan kokarin da ya a cikin ramadan wa muttaki'un yattaki'u alaihi lima asiyatillahi ta'ala wa huwa madara duk abin da yake gani yake ba matsala tunda dai a wata ɗaya ya bi Allah to saban Allah sauran watanni kuma yana da daman ya ci gaba da su rubbama radda ala aqabihi bai sani ba za a iya watso aikin ma ba karba ba walan yuqbal minhu amalun wahidun fi ramadan ya zama ma a ramadan din san da yake aikin ma Allah bai karbi ko guda ɗaya ba waya sanar da kai duk aikin da kai an karba wani karambani da ganganci ya kai ka har kake tsammanin cewa ai a wani wata wanda ba na ramadan ba kana da dama ka abin da ka so kowa ya hankali alwakafatu tasi'a ma'asi ma ba'adar ramadan abin ta kai abin allah wadare da kaice ta da mutane suke zuwa da shi bayan ramadan laƙar hasala kasirun minal balaya fi ramadan da yawa daga cikin mutane suna aikata bala'o'i a ramadan haza aqlu bi majamala likuffarin za ga wannan ya zo a kala bala'i ne mutum zai ɗauko ma kanshi a ramadana yana yi kaga mutum ya zo ya zauna yana cin abinci mujamalatul likuffarin wai saboda mujamala ga kafirai abokan shi kafirai ne suna ci abinci sai ya ci da su budurwan shi yar iska arniya ta zo wajen shi sai rungume ta har ma ya kai ga yi jima'i da ita saboda mai mujamala an fahimci wannan da kyau ko iskanci iri-iri sai ɗauka ce ba matsala ai ka ba zai tozarta mutum ba ai menene menene yanzu ya zama shehi kenan da zai halatta mu kan shi saban Allah da khala alaihimul maktab wa hum ya'kulun akala ma'ahum wa hadhihi hasalat za ga mutum ya je ya shiga ɗakin cin abinci ko ya shiga labiri ko student ne a makaranta yana tare da arna kawai suna cin abinci shi ma sai ci da su wa hadha waqa ala zawjatihi fi ra'tin nahar ramadan za ga mutum ya zo iri da muzu ya afka wa matan shi rana tsaka a cikin ramadan ya sadu da ita wanta haka hurmatu shahrul karim haka zai keta alfarman wannan wata bi aswa'i muftirin minal mufattirat da mafi munin abin karya azumi shine jima'i wa alaihi al-kaffara al-mughallaza itqu raqaba dole ne ya zamanto bayan nan ya aikata kaffara mai tsanani shine yanta baiwa fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'aini in bai samu ba to dole ne ya azumin wata biyar da juna fa in lam yastati li maradin wa uzrin in ba zai iya azumin ba shi ma da sharadin rashin lafiya ko wani uzuri haqiqiyin uzuri na haƙiƙa la tala'u ba wai dan wasa da nuna isa ba fa innahu yut'imu 60 miskinan anan ne za a ce to yaci da miskine 60 ba fa zabi aka baka ko ka yanta baiwa ko azumi ko ciyarwa ba a'a abin da aka fi so yanta baiwa za ka yi in ba bai wanne kamar yanzu to dole azumi za ka in kai lafiyayye ne ko ka bi kowa kuɗi a garin sai inda uzuri hakikanin uzuri na shari'a ne wanda azumin ba zai samu ba to shine za ka ci da miskinai fa kaifa bi man zana fi ramadan to kuma ya za ka ɗauka ga wanda yake zina da ramadan ba na aka kama 'yan mata da 'ya'yan arna suna zina da watan ramadan dinnan nan da ya wuce ba 'yan mata musulmi ko iskanci zaki kin zama tsinanniya sai ki iskancin ma da arni eh a ce uwarki da ubanki tsinannu ne ke ma kin zama gara da alakoro na tsinan cewa arni me ke cikin arne me ke tattare da jaba ballantana roman jaba arne maƙiyin Allah ke kin yadda ke zauna ke mu'amala da arnan da ke adawa da annabi muhammadu ke tsinanniyar ina ce kun gano wannan da kyau ko ke lalatacciyar ina ce wannan abin da ke ce har ina amma iyayenki sun yi asaran haihuwa tar da irin wannan bakin haihuwar na rantse da Allah da bara gurba aka yi da ke wallahi da ya fi a ce uwarki barinki ta yi amma za ki gani ran da kika koma ga Allah kwana nawa ne rayu kwana nawa ne ayyamin ma'adudat ki keta alfarman Allah keta alfarman annabi keta alfarman alqur'ani da sunna ki ci mutuncin al'umman annabi ki ci mutuncin danginki ki ci mutuncin zurriyanki ki ci mutuncin al'umman annabi kawai don son zuciya Allah ku yi a hankali Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Wafa alal fahisha fi ramadan ga mutum iri da mu zo a ramadan ya komo yana aikata alfasha min wata'in fi qublin aw duburin halalin aw haramin أو بحيمة لزمته لزمته الكفارة المغلظة mutumin da duk ya sake ya saduwa ta farjin mace ce ko ta dubaran namiji ko dubaran mace shin ya yi saduwan nan ta halacci ne ko ko na haramci ne shin da dabba ya sadu to wannan dole kafara mai tsanani ya hau kan shi haza kalamul ulama fi man hasala lahu zalika fi nahar ramadan mala ya ce haka al'amarin yake ga duk wanda ya irin wannan taɓargaza a watan ramadan mun gano wannan da ke ku fatala hawadis katla hawadis as-sayyarat fil eid alladhina yakhrujuna mutahawwirina la tasi'ahum al-furha al-furhatun bil bil ma'asi furhatun bin qida'i mawsim ta'a ma za yakunu halahum mala yake cewa katla hawadisu sayyarat fil eid irin abin da muke ta mutane magana iri da mu zo a ce an wai hau idi ko za a idi 'ya'yan musulmi su ɗauki abin hawa suna ta guje-guje eh wai ana murnan idi a je a kwafsa haɗari a kashe mutane iri-iri wai kawai ana murnan mai wai idi ko an gama ramadan wannan mugun abu yayi wai kawai daga an ba da sanarwar an ga wata 'ya'yan musulmi su cire mofulan mashinansu wai suna yawo suna ɓarara a cikin gari suna murna an daina ramadan wannan lalacewa har ina madadin ku zauna kuna kuka kuna nadama watan alheri ya kare wai kuma sai ku raka watan da wannan sharrin har a waye gari wani ya rasa ran shi ko ya rasa wata gaba na jikin shi ko ya raunata kan shi ya zubar da jini ya je kwanta asibiti ko ya zama sanadiyan kwanciyan wasu kawai wai dan yana murna wai ramadana ya kare eh Allah ya kiyaye alwaqafatul ashira na fi ramadan su wanene ne suka rabota a ramadan nasu الناس لبعضهم لبعضهم البعض في العيد من العبادات من العبارات التي يقولها العامة رانا ايدي za ga mutane suna gaya ma junansu daga cikin abubuwan da gama garin mutane suke faɗi minal <clears throat> aya din wa minal fa'izin hal ta'alamuna humul fa'izun za ga an zun murna ana sha to mun rabota mun gode ma Allah mun rabota ma sha Allah ma wa ya san da kowa ya rabota ana faɗi ko ba faɗi bidoyin garuruwa daban-daban ne sai ga kowa nan ba a yi amma wasu na nan suna yi Allah ce fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan shi ya rabauta ya san da kai kai dan aljanna ne la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yan wuta da yan aljanna ba za su taba yin ɗaya ba ashabul jannati humul faizun yan aljanna sune waɗanda suka rabauta وقال الله عن أهل janna خالدين فيها abadan zalikal الفوز العظيم Allah ce su ‘yan aljanna in suka shiga aljanna sun shiga dindindin kenan wannan ita ce rabo wacce take mai girma waye san da kai ka bauta. jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljanna ne za a shiga wanda ƙoramun ni'ima ke cike suke gudana a cikinta zalikal fawzul kabir wannan shine babban rabo wa ya san da kai kana ciki aiki za ka ta yi dan ka zama daga cikinsu fal haƙiƙi alfauzu al bil janna rabo na haƙiƙa shine mutum ya tabbata ya rabota da aljanna nas'alullaha azza wa jalla muna roƙon Allah madaukin sarki an yaj'alana min ahlil janna ya sanya mu daga cikin yan aljanna نسأل الله أن يجعلنا ممن قبل أعمالهم في رمضان يسكى مدك تكين واندي أنش أيكا سأتكين وتر رمضان اللهم تقبل ما حصل من العمل يا الله دأيكا دمك يا رمضان ككربا واغفر لنا الخطأ Allah ka gafarta mana kuskure wata kasiri da takaitawa wa zalal da zamiya Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik Allah muna roƙonka jin ƙai daga wajenka da lumma biha sha'afana wanda zai bi duk abin da muka yi wanda yake mara kyau ya kau da shi wata gafir biha zambana kuma ka gafarta mana duk zunubanmu wa tarhama biha mayyitina dukkanin matattunmu iyaye da ‘ya'ya da ‘yan uwa da abokan arziki ka gafarta musu wa tashfi biha maridina duk marasa mu ka ba su lafiya wa taqdi biha dinana sannan duk basu sukan da yake bin mu Allah ka biya mana Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik Allah muna roƙonka rahama daga wajenka taj'aluha fiha fiha بعد هذا الشهر الكريم خيرا مما كنا قبله الله منا roƙonka jin kai na musamman daga wajenka da za ka sanya abubuwan da za mu aiwatar a cikin waɗannan watanni zama cikin alkhairai ko mafiya alkhairai ma na abubuwan da muka yi a cikin watan ramadan allah maɗaukin sarki ya tabbatar da digadiganmu cikin abin da yake so kuma ya yarda da shi muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum